Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. tun bayan da gwamnatin amurka ta kaddamar da wani shiri a watan afrilun bara wanda ake kira united for ukraine wato haɗa kai don tallafawa ukraine sama da 'yan ƙasar 113 ne suka yi ƙaura zuwa amurka a cewar ma'aikatar tsaron cikin gida ta homeland security shin yaya rayuwar wasu daga cikin waɗannan iyalai da suka yi ƙaura take a nan amurka batun da za mu duba kenan a shirin na duniyar amurka na wannan mako sunana mahmud lalo madalla to kamar da wasunku suka ji a farkon shirin tun bayan da gwamnatin amurka ta kaddamar da wani shiri a watan afrilun bara wanda ake kira united for ukraine wato haɗa kai don tallafa ukraine wacce rasha ta mamaya da yaƙi sama da 'yan ƙasar ta ukraine uku ne suka yi ƙaura zuwa amurka a cewar makatar tsaron cikin gida ta homeland security maria goncharova da 'ya'yanta maza biyu sun samu mafaka ne a ƙaramar hukumar alexandria da ke jihar virginia gidan da suke ciki shine na farko da suka fara zama wanda gwamnatin amurka ta sama musu a cewar goncharova koyon harshen ingilishi ya taimaka wa rayuwarta ta yau da kullum a amurka kuma duk da cewa ta baro mijinta a can ukraine sana hankali tana samun natsuwa a nan da muka iso Amurka an yi mana takardu da dama, an sama mana lambar ɗan ƙasa ta musamman. Na saka yara a makaranta, duk mun yi hakan ne cikin 'yan watannin da suka gabata. Amma yanzu abubuwa sun fara daidaituwa. muna sabawa a hankali har yara na sun fara zuwa makaranta to duk da cewa ita da ahalinta sun fara sabawa da zaman amurka goncharova ta ce suna matukar kewar ƙasarsu ta ukraine goncharova wacce ƙwararriya ce a fannin aikin tausar jiki da yayanta suna zaune ne a birnin nova kakova da ke yankin kasun a ukraine kafin rasha ta mamaye ƙasarsu da yaƙi mark mai shekaru bakwai na ɗaya daga cikin 'ya'yan nata ya kuma ce ba zai manta da ranar da yakin na Ukraine ya barke ba. Mark ya ce mun kasance cikin farin ciki a lokacin da muke Ukraine, amma kawai sai muka ji yaƙi ya ɓarke. Mahaifina da mahaifiyata ne suka tashe ni ina bacci, ni ban ji komai ba. Da na tashi sai na ga an shirya akwatuna. Na ɗauka za mu je wani wuri ne, amma sai mahaifiyata ta ce min yaƙi aka fara. Mom я Stephen mai shekaru sha uku ne ɗan Goncharova na farko shi ma ya ce ba zai manta da wannan rana da yakin ya barke ba. Stephen ya ce kwatsam sai na ji mahaifiyata tana ta ihu ku tashi ku tashi na ɗauka za mu tafiya ne na kuma ɗauka tafiya ce ta albishir amma sai na fahimci cewa yaƙi ake yi. har zuwa wannan rana mai kamar ta yau gwanciro ba ta samu lasisinta na buɗe shagon yin tausa ba halin da ake ciki mijinta na can a ƙasar ta ukraine yana aikin tukin babban mota yana kuma aiko musu da kuɗaɗe kamar yadda ta ce a cewarta ba ta da niyyar komawa ukraine ko da yakin ya tsaya amma babban burinta shine ta ga ƙasarta ta yi galaba a wannan yaƙi don ta samu haɗuwa da mijinta su kuma sake buɗe sabon rayuwa a nan amurka kafin mu karkare shirin ga wannan sakon. Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diplomasiya, harkokin fina-finai. kai hamma da wasanni da sauran bututuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin Duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. masu saurare da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Karina Bafarziyan da ta haɗa asalin rahoton sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi wutun ƙarshen mako lafiya.